wanda zai ba da waya bayan da Allah da Allah na su miƙo su miƙo yanzu da Allah kamar yadda su wanda su miƙo ya sa miƙo sa ajiye kafin yadda su ba shi wanda da miƙo wanda da miƙo da السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanar da mu yana karantar da mu yana ilmantar da mu al-istikhara neman zabin Allah barkin sarki fil umuri a cikin al'amurra al'amur wahid wal umuru jam kuma kala ha, a cikin duk wani al'amur kama yi na surata min alkur'an kamar yadda yake ilmantar da mu sura yake karantar da mu sura na cikin alkur'ani karatu alkur'ani kenan ko ya kulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa Iza hamma ahadukum bil amri in ɗayanku ya ta ma yin wani al'amari kafin ka zaban makanka fa amma bayan ka gamsu da kaza ko ka zabi kaza ko kin zabi kaza to ina ina amma dan istikhara kenan al'amari bai bayyana ba wannan zan aura ko wannan to Allah kai min zabi al'amari bai bayyana ba wacce ce ko wacce to Allah kai min zabi al'amari bai bayyana yi kasuwanci ko kana yi kasuwanci me ma ake mai istikhara kenan <coughs> mutum zai shi neman ilimi zai istikhara yaje je ko kare yaje je eh ba zai zai istikhara yaje je ko kare yaje je eh abinda alkhairinsa bai bayyana ba shine ake yin istikhara a ciki amma abinda alkhairinsa yake fili domin ko zaka nemi istikhara kai ce yace idza hamma ahadukum bil amri falyarka raka'ataini min ghairi al farida yayi sallah a biyu ba farilla ba thumma yaqulu sa'annan yace yaqulu ba'da salati aw fi salati ba'da salati allahumma إني أستخيرك بعلمك وأستعينك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته أرني به وفي رواية ثم ردني به ويسمي حاجته أين يسمي حاجته حينما يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر بدلا أن هذا الأمر يسمي الحاجة التي من أجلها يصلي صلاة الاستخارة أليس كذلك؟ لأن سؤال الحاجة سؤال الحاجة يكون في ضمن دعاء الاستخارة لا بعد دعاء الاستخارة مفهوم؟ هكذا دعاء الاستخارة من النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك يعني أن أحدا يروح يعمل لك استخارة يقول لك رأيت كذا وهذه الاستخارة أيضا لا يستلزم منها أنك ترى شيئا في المنام لا إذا اطمأنت نفسك إلى شيء فاعلم أن هذا الذي اختاره الله لك هذا هذه هي الاستخارة باب إنكاه الابن أمه babin da ya zo na ɗa ya ɗaura ma mahaifiyarsa aure da wanda ta yadda ta ba shi umarni ya ɗaura mata aure mana ɗa zai iya ɗaura auren mahaifiyarsa ke ya ba wanda take so ta ba shi izini ya auren masa alaisa da zalik wayan kana fi sanar da hadal hadis makalu illa anna mufradatuhu la ba'as biha naqra'uha kama ja'at wa nufassiruha insha Allah qala akhbarana muhammad bin isma'il bin ibrahim qala hadathana yazid عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال حدثني ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه أبو سلمة ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه ابن عمر عن أم سلمة عن أم سلمة صاحبة القصة قالت لما انقضت عدتها الكناية ترجع إلى من؟ أم سلمة Lambanta ta min iddatiha ba sa ilaiha abubakar ya tubuha alai ummu salama da mijinta ya rasu ta ji zafi aka ce ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una allahumma allah ka musanya min wanda ya fi alkhairi zai ce wa man mislu abu salama ina kaman abu salama ta ji zafi mana ya zauna da ita lafiya ya mutunta ta ya girmama ta ya yi mata abin arziki goma sha biyu har tana gani ma wa man mislu abi salama ina kaman shi aka ce ke nake fada Allah zai musanya miki to sai ana nan sai na abubakar ya aika a je a yi masa hutuban ummu salama falam tazawwaju bata bata bata aure shi ba bata karbi hutuban ba kaga wani ikon Allah kina gama kana gama idda kina ki zaurci sai na abubakar wanda yake bayan manzo Allah sai shi yanzu yana neman ki aure ki ce a'a bata yadda ba to me yasa ta kiya a Allah kaddara ce ko Allah ne kaddara Allah ne kaddara ba tambaye illa yanzu ko eh فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki sai na Umar ka je ka neman min ita aure to me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aika saniya sunaini izhuma fil ghariba me yasa bai aika sayyidina Abubakar bai sai ya aika sayyidina Umar me yasa eh ya nuna yana bukata zai ba nuna ya yi bukata ba ya aure ta masu karabu amma aka ce zai yi mata mutuwa eh to wai kawai shi ma haka ta kama kaddara ta kadari yiwu da kira mun samu kadari ya kira eh ina mara kuwa da matsayinsa eh a <laughs> wa'annan matsaloli ana tattaunawa don a san menene sababi ko a a san cewa yadda rayuwa ta zo haka ake tafiyar da ita a daina daukan abubuwa da zafi in ma ka sayi na baka nan a aika sayi na umar in kai ne zaka ji zafi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin abin da yake sabo ne abin da manzo Allah ya shine daidai to amma dan ka san rayuwa haka take zuwa yadda ta zo sai a tafi da ita haka nan kar a ɗauke ta da zafi saboda so ake a zauna lafiya an fahimta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki sai na Umar ji kaka neman min auren Ummu Salama kin ce ba za ki aure sayyidina Abubakar ba an ji manzo Allah wanda yafi sayyidina Abubakar yazo yana neman ki aure kuma maimakon ki ce lale mara ba alhamdulillah sai ki kawo sharadi guda hudu ko uku fakalat sai ta ce akhbir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya umar ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa ni fanna da kishi ina da zafin kishi yanzu ba don Allah rufa miki asiri ba da manzo Allah ya dauki wannan ce to tana da kishi za ta zo da kawo muna rashin zaman lafiya ita je yiki salamu alaikum je yiki aure wanda zaki aura ba ta yi hasara ba eh ba ta yi hasara ba ina ki da kina da kishi duk matan da ke matan manzo Allah kowa yana da kishi duk mace tana da kishi me kai ki fadar wannan abin to me yasa ta fada haka Allah ya kaddara ku shi wa anni imra'atun musbiyatu ka fara manzo Allah ina da kishi kuma ina da yara da yawa ya zai da yana wannan hujja ce da zaki banzo Allah ke neman ki aure yace kina kishi kuma kina da 'ya'ya ki so ki kama kanki cikas ana boye cikas kai kina fitowa da shi fili maslahan me na na aisha ba ta da kishi zainab ba ta da kishi ba su da ba da haka suke zane ba amma suna ciki ne ba an riga an aure su eh kuma kafa aure da nake fadar halin da take da shi a ah, duk mace tana da kishi na ta ayyata asar ne Allah a ah, ba ya ta asar ba ya ta asar ba ya ta'azzar ba ka san abubuwan da ke faru ga zainab ga na aisha ba ka san duk mace mai suna aisha mai yake mai jeje mizanta ba eh ga ji da kai da yabga da shagwaba da kishi da yarga duk sai ya zo ya ce wallahi ta yi kaza mun yi mun yi sai ne sunanta sai ka ce wallahi sunanta aisha ce ba ka da yadda za ka yi sai dai ka yi muna magana na ce ai haka kaza wani ce wallahi ma da ina da kanwa sunanta aisha haka muke ta fama kullum ya ce ba yadda za a yi sai hau ko walaisa ahadun bin auliya shahidu ka ce manzo Allah ina da kishi kuma ina da yaya kuma gashi nan ina nan babu wanda ba ni da wani waliyi da zai zo ya jimci al'amari na wayannan matsaloli guda uku wata riwaya ka ce manzo Allah na girma wace ce ummu ummi salama din nan wace wace irin mata ce manzo Allah da miki aure ki zo kina kawo abin da zai kama kanki cikas to amma da yake manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam abu ne ake saboda Allah sai ya ce ka ce mata fa’ata rasulullah sallallahu alaihi salama fazakar zalika lahu faƙala ke sayar na umar ya ce ya manzan allah ai matan ta ce fa tana da kishi kuma matan ta ce tana da fa’ya’ya kuma ba ta da wani waliyi yanzu ta ya za a yi wa’annan matsaloli da ta kawo ta kawo su ne don a daura auren ko kar a yi auren ta kawo su ne tana son a ɗaura auren ko ta kawo su ne kamar ba ta da sha'awar auren eh? Eh? Eh. ta bayyana halayyar mai mana wai mace ba ka da yadda za ka yi da ta sai ka kyale ta a macinta kowa ne ne kai kuwa in ba ga manzo Allah ne ke aure maimakon ke ga wata ta zo ta shi ya manzo Allah ka aure ne ke manzo Allah ne ke aure kuma ba zawara eh kuma ba matan annabi wani ba matan abu salama manzo Allah ne ke aure eh eh wai ta kawo wayannan abubuwa ne don a samu mata magani to sigan magana zai duba fa akhbir rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni imra'atun ghaira ka ba manzo Allah labari fa ni fa me kishi ce wannan magana ce mai sanyi kuma fanna da ƴaƴa fa ko ba da wani waliyi kusa fa ba haka eh eh eh, eh. dan za a iya haƙuri da ita zama a haka musamman yawan ƴaƴa da kuma maganar rashin wani <laughs> manzon Allah yana neman ki da aure to na yadda amma fa ina da kaza da kaza da kaza da kaza ta nuna mai kenan ka je fa ka ba manzon Allah fa labari fa ni fa mai kishi ce kuma ina da yaya kuma ba ni da waliyi kusa Eh, kai tsaye to me ke nan akwai bambanci tsakanin manzo Allah nake kutuba to na yadda na ji na karba sau da kafa amma fa a fada manzo Allah kaza da kaza da kaza da kaza akwai bambanci tsakanin tsarin magana haka da manzo Allah na to kafa ba manzo Allah labari fa ni fa mai kishi ne mana ya sani fa ni mai kishi ce kuma ina fada ya kuma ma ba ni da wani waliyi kusa anan nan maganganu guda uku duk wanne da ke nuna cewa auren na ana son shi sosai hmm. to a zancen waliyi karshe ya zo a zancen waliyi karshe ya zo ka ce fasa ni fa mai kishi ce kuma fanna da 'ya'ya to fazakara zalika lahu fa qala sai sai na Umar shi ba dan aike bane ba ya isa ya ce mata yayi mata gyara ai da sai ya ce mata ke ki shiga ta ta yake fa kada ki kuskure ki fito da wayannan abubuwa in yayi haka yayi daidai a bai daidai ba ai ko shi aka yi yazo ya fadi sako tace ce ga sakonta shi ma ba abin da zai sai je fada fa qala da ya faɗa manzo Allah ga abinda ta ce sai manzo Allah ce irji ilaiha kuma ka fada mata fa kullaha ka fada mata irji ilaiha fa kullaha me manzo Allah ya fahimci a cikin wannan zakuzar tutukan da ta yi tana nuna ji da me tana nuna ji da isa tana nuna ji da isa irji ilaiha hukulla ko ma ka ce mata amma qauluki inni imra'atun ghaira amma fa da yake ce kina da kishi fasa'adullaha laki fayuzhibu ghairataki zan rokan miki Allah fayuzhibu bil fa'il ta'qib la bil wawi litarahi fayuzhibu nan da nan Allah zai kore miki wannan cutar kishin kishin ne Allah zai tafiyar da shi ko zafin kishin zafin kishin wa amma in ni imra'atun musbiya amma fadan ki dai kai ce ke kina da ƴaƴa fasa tukfaina sibyanaki manzo Allah zai dauki nauyin ki zai kai su nasiri zai kai su firamare zai kai su sakandare in mata ne masu girma zai aurar da su duk abin da ake mai ƴaƴa za a dauke su za a sa su makaranta za a kai su asibiti duk wani abu nauyi da ke kai ki manzo Allah zai dauka maki to sai kuma me wa amma kauluki allaisa ahadun min auliya in shahidun amma fada da kika yi cewa ba wani waliyin ki da yake halarce ke nan fa falaisa ahadun min auliya ki shahidun wala ga'ibu ya krahu zali babu wani waliyin da yake kusa ko yake nesa zai ki wannan abin da ake haurin da aka yi ya krahu zalika mu dauki alfazan manzo Allah zalika babu wani waliyi naki na kusa ko na nesa da zai ki wannan al'amarin me za a fahimci cikin wannan magana eh to da banzu Allah ya fada mata duk hujjojinta duk an gaba da su kenan sai ta ce me mahallu shahid kenan faqalat libniha sai ta faɗa ma ɗanta sunan shi Umar ya Umar qum فزوج رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم ya umar dan ta دنت tashi ka auren ma manzon Allah ne sai tashi ya ce ya manzon Allah na auren maka da uwa mahaifiya ta ke na magana ta kai aure yayi ko bai ba sun ce yaro ne karami bai kai lokacin da bai kai inda zai yi walici ba sai suka ce ai hakikanin wali shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kai manzon Allah bai daura ba sai wannan yaro to tunda manzon Allah tunda manzon Allah ya yarda da daura auren yaro yayi kenan ko bai ba yayi kenan to shine mahallu shahidi in kahul ibni ummuhu mana ɗa zai iya ɗaura ma mahaifiyarsa aure da wanda take so ta bada izini an fahimta to wannan matsala tana nuna cewa gashi ummu salama zaura ce tana da ƴaƴa da kanta tace tana da ƴaƴa amma sai na bakar yana so manzo Allah yana so watakila sai na umar kowa yana so ma'ana mutum ta zama mutuniyar kirki ko budurwa ce ko ba zaura ce abinda ake bukata kenan kuma ba daidai bane kana son mace don kyanta don darajar kuma baka son ƴaƴanta ya za ta yi da ƴaƴanta tana karkashin ka tana moranta kuma tana maka komai da komai kuma ka ce sai ki sayar da zaki da ƴaƴanki hankali zai dauki wannan eh tun da kana son ta ta yi maka kana son ta sai ka ɗauki nauyin 'ya'yanta shine zai ba ta daman ta samu daman shauraron ka da kulawa da kai amma to ni dai gaskiya ni dai ki min za aure ki amma 'ya'yanki sai ki sayar da zaki da su to sata za ta ta yi tana duban su ya za ta yi kana da hali sai ka ɗauki nauyinsu da ita da ƴaƴan din sai ka ɗauki nauyinsu sai ka kai ma allah ya taimaka maka an fahimta eh, yanzu ɗanta ma sai ce kaninta saboda kai ma ba don allah za ka aure ta ba don allah za ka aure ta 'ya'yanta ko nawa ne allah ya hore maka za ka ɗauki nauyinsu saboda lada kake su hmm. eh a ah, zai eh, kauyen su ya wuri wace ba ta da ɗaya mai talla a kasuwan kauye ah, tun da kaga kyau wa mai yahtubil hasna'a lam yukli hal mahar ai duk wanda ya ga kyakkyawan mace yana so duk abin da aka ce masa sadaki zai ga ya yi sadaki yayi tsada duk abin da aka fada masa zai ba kyau ta gani ba ba darajar ta gani ba wannan kyau nata shine arzikin danta arziki ta kenan da danta ai ai mas'ala za a warware ta za a tantance ta ai shikenan kyan nata da kake gani ko ina abin nan din arzikin ta kenan ba haka bane ba eh babu in kahun rajuli ibnatahu as-saghira babin da yazo na mutun ya aurar da yarsa karama an fahimta mutum yana da ya karama ta kai shekara tara ba ta gama girma ba kenan Yaga za ta iya yin aure kuma in ai aure za a dace kuma babu wata matsala sai ya aurar da ita ya zai da 'yan kare 'yancin dan adam eh sai su yi mai sai ya toshe kunninsa in suka kai karar safa eh قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست wa bana biha wa bintu 90 tace manzo Allah ya aure ta tana yar shekara 6 ta tare tana yar shekara tara. qala akhbarana muhammad musawir qala ja'far ibn sulaiman an hisham urwa an abihi an aisha qalat tazawwajani rasulullah ودخل علي لتسع سنين تجي تنا ير شكرا بكوي منذ الله أوريتا تتاري تنا ير شكرا ترى قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قالت عائشة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسع سنين وصحبته تسعا manzo Allah ya aure ni ina yar shekara tara ma'ana ta tare tarewa ke kuma ta zauna tare da manzo Allah shekara tara ma'ana manzo Allah ya bar duniya tana da shekara nawa kenan goma sha takwas duk wannan ilimin da ta bayar da jarumta da abubuwan da duk ta yi tana manzo Allah ya bar duniya tana yar shekara goma sha takwas قال أخبرنا محمد بن العلاء وأحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمانية عشرة manzo Allah tana da 'yar shekara goma sha duk hadisatul ifki da aka yi nauyin da wannan nauyin da da an zuba madare sai ya yi rana a'a zuba rana sai ya yi duhun dare a kan nana aisha yi kuma kwana talatin tana cikin madina da haka to tana ɗan shekara nawa kenan lokacin shekarun ta nawa tana yar karamar yariya kenan amma Allah ya sa ta jajirce ta jure wa wannan abin har sai da Allah ya kawo sauki yasa kowace ce ke sai Allah ya jarrabe ki kowane ne kai sai Allah ya jarrabe ka ba a duniya ba an zo a ji daɗi kaɗai ba ne wajen jin daɗi shine aljanna aka ce fa man zuhsiha anin nari wa udkhila aljanna faqad faza wa mal hayatu dunya illa mata'ul amma duniya abinda Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ثم أتى بالعلة علل علة, علة, علة خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أكثر عملا أو أحسن عملا أيكم أحسن عملا لذلك لا بد من الابتلاء الدنيا دار الابتلاء ce ke duk inda kika kai da kyau duk inda kika kai da daraja duk inda kika kai da arziki duk inda kika kai da menene sai Allah ya jarrabe ki kai ma kowa ne ne kai sai Allah ya jarrabe ka to matsala jarrabawa ba a zarginta ko a tsoko a a'a me ya fito bayan jarrabawa in an ci jarrabawa jarrabawa ta zama arziki in ba ci jarrabawa ba shine ya zama matsala kenan an fahimta babu in kahu rajuli ibnatahu alkabira babin da ya zo na mutum ya aurar da yarsa babba nan nana aisha tana karama mahaifinta ya aurar da ita ga nana hafsa ta girma mahaifinta ya aurar da ita mana suna kokari ne su ga sun kare mutuncin 'ya'yansu قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ابن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا قال يعني يتي تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس ابن هذابة الصهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي nana hafsa tana zawarci mijinta babban sahabi ne ya halarci badar aka zo madina sai ya rasu to ta zama bazawara kenan ta gama idda eh, ta gama ta kaba ta zama bazawara kenan sai mahaifinta ya tashi da kansa yana neman mata miji sai na umar baya saka baya saka ma yara yarsa kenan tana neman miji ya tashi ya neman mata miji ɗansa ya saki sai ya shiga cike ce dan mai kai haka ai ba a kyale su in ba an aka kyale su to dama ta samu kenan wannan ya auri wacce ga dama ya sake ta ran da ya ga dama wannan ta je ta shiga gidan da ta ga dama ta fita ran da ta ga dama amma in iyaye na ciki suna kare mutuncin al'amurra wannan abubuwa za su zama za su yi mai za su yi sauki alhaji da kanshi zai nemo miki miji ki zo ki ce za ki fita alhaji da kanshi zai neman ma mata gidan manyan mutane ka zo ka ce kai kama isa ka sake ta ba da izininsa ba ba haka bane ba فتوفي بالمدينة فقال عمر فأتيت عثمان ابن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة بنت عمر قال قلت إن شئت أنكهتك حفصة سيهد سيدنا عثمان يجي كان سوزان أو رمك حفصة me ka gani kayan ta kana sosai auren maka da ita ba komai menene kala sa'anzur fi amri yace zai tunani yar sayyidina umar kace zaka yi tunani sayyidina usman hafsa yar sayyidina umar kuma ka ce za ka yi tunanin falabistu layaliya thumma laqiyani faƙala kad badali Allah ta zawaj yaumi haza yace ai yi tunani ban da bukatar aure yanzu Kala umar falaqitu aba bakr as-siddiq yace sai na hadu da abubakar bakr siddiq radiyallahu anhu fa qultu in shi tazawwajtuka hafsa binta umar in kana so sai aure maka hafsa falakitu sai na hadu da shi a hanya aka da aka gaisa me kake gani in kana so zan aure maka hausa fasa mata abubakar falam yarje ilayya shay'an sai sai na bakare sai ce min komai ba fakuntu alaihi aujada minni ala uthmana sai na fi jin zafin sai abinda sayyidina abakar yayi saboda abinda sayyidina uthman yayi fa labistu layaliya thumma katabaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ha iyyahu sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son uh, Hafsa sai aka auren masa falaqiyani Abu Bakr fa qala la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsa falam arji ilaika shay'a suna haduwa da sayyidina umar yace na san ka ji ba daɗi lokacin da kace na aure hafsa ban ce maka komai ba na san ka ji ba daɗi ko kana umar qultu na'am yace eh har yanzu rashin jin daɗin na ranka sayyidina na umar manzo Allah ya aure ta ko yana bada labarin abin da ya kasance ne rashin jin daɗin zafin ya fita ko yana nan har yanzu eh to ga shi ya samu abin da ya fi mai kuma ya saurar da zafin a cikin ransa saboda ya riga ya shiga ko? e kala fa innahu lam yamna'ani an arji'a ilayka shay'an fi ma aradta alayya illa anni qad kuntu alimtu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad zakara yace ba komai ya hana na ce maka wani abu ba na san manzo Allah na maganar ta ba na yana ciki kenan ko na san manzo Allah na maganar ta Walam lam akun li afshiya sirra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni ko ba na son na bayyana sirri da na ce maka a'a sai ka nemi bayani me yasa to dole na ce maka naji manzo atto lokacin kuma na bayyana sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan walau tarakaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabiltuha da manzo Allah ya kyale ta bai aure ta ba da na aure ta ka gani ko mutumin mutuniyar kirki ba a kyale ta budurwa ce ko bazawara mutumin kirki ba a kyale shi mai kudi ne ko ba mai kudi ba abinda ake so mutumin kirki eh eh suna neman saurin su eh eh to haka Allah ya kaddara <laughs> Eh. abinda yake fada shi mai ce eh. Eh. eh to saboda al'amarin ne ya canza cewa ya wai zamanin sahabbai da mutum ya rasu matansa ba a bata ta jima wannan nasu ana rige-rige wannan nasu wa amma sai zo su yi ta zama gida har su gaji ba wanda zai neme su da aure me sa me yake me kawo haka me yake kawo haka eh eh mazan na da da na yanzu ba ba dai suke ba haka matan ma ba dai suke ba to amma ai mazan daidai da matan su na da yanzu kuma matan daidai da mazan su na yanzu me yake sa auren baya yi da wuri rashin rashin manufa ina ba na rashin manufa wai da yawa ana yin auren ne a kansa zuciya babu wata manufa wata manufa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an dawo daga yaki wannan sahabi Matan da an kashe shi sai manzo Allah ya kwanta mata da hankali sai ya aure ta wannan sahabi sai ya aure ta wannan sahabi sai ya aure ta ba shi ne za samu kwanciyar hankali ba abin da ke damu mace mijinta ya rasu ya za ta yi da ƴaƴanta amma kika ga wata kuma za a aure ki ce gida da ƴaƴa fa me Eh, haka tarbiyya ce ta canza tarbiyya ce ta canza shi yasa amma ba ka ba har ana da kasa namiji na bukatar mace mace na bukatar namiji har ana da kasa budurwa na da daraja bazaura na da daraja saboda sunanta mace har ana har cikin aljanna mace na da daraja ba ka bane ba wa hurul ainun ka amsalil buqr al jaza'an ma ka Waka wa'iba وكواعب waka وكأسا دهاقا أي ba eh. maganar da ya fada ke manufa ke na aini saboda Allah Hajji yanzu akwai wanda ke yi saboda Allah rayuwa ba za ta taba lalace ba zo Allah ce alkhairu fiya wa fi ummati ila yawmil qiyama alkhairu fiya wa fi ummati ila yawmil qiyama har abada za a samu mutumin kirki me yasa kai kamar gemun ka inda kamar gemun za a ma dariya ya kai kai kai karfi hali kamar ya kai ya kai mutane na zuwa ana kai ka zaka zo masallaci kai sallah ya kai mutane na sata kai ka ce a'a khairiyya ke da manzo Allah ce a cikin al'ummarsa alkhairu fiyya wa fi ummati ila yawmil qiyam haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to amma shikenan al'umma annabi shikenan an dalace kenan ba da kwarai har yanzu ko daya لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم أبدا duk inda ka je cikin duniyar nan inda duk shekiyanci ka kai duk inda ka kaga wasu wani ya barke mu daga jerin wadda suna kiyaye sunna a wannan waje su Allah ya aje su kare sunna za ka waje ana kaza ana kaza ana a ta sai ga mutum ko nawa ne sai ga su suna kiyaye sunna tun ana yi musu dariya har aka zo aka hakure zan musu jiki har abada addinin Allah inna na nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ba haka bane ba to me zamanin mu me yasa al'amarin ya rikice haka har ya fi karfin kowa me yasa eh rashin mai da al'amari ga Allah me yasa eh san zuciya me yasa rashin tarbiyya ba kyakkyawan jagoranci ya ce babu kyakkyawan jagoranci ya gani akan wannan magana eh eh me ya gani ga wannan tafiyar ita ce wannan maganar ita ce wannan maganar shi ne jagoranci kenan ku to jagoranci ya zama mai kenan ya shiga mai وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث القوم إذ جاءه أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فقال أين هذا السائل عن الساعة قال ها أنا ذا يا رسول الله قال iza duyyatil amanatu fantazir as-sa'a qala wa kayfa idaa'atuha qala iza usnida al ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da su yana wa'azi yana kutuba yana shiryar da su yana ilmantar da su duk abinda manzo Allah ke faɗa. wani balarabe shi abin da ya dame shi yana so ya san yaushe ne tashin alkiyama sai ce ya manzo Allah mata sa'a manzo Allah na magana ka san maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manyan malamai suka ce wa qad alima al-hayy yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah na tayi yana tayi sai ce ya manzo Allah yaushe ne tashin alkiyama ha ma'ana duk abin da manzo Allah ke faɗa din nan shi ga abin da ya dame shi yaushe ne tashin alkiyama sai manzo Allah ya kyale shi ya ci gaba da magana to jama'a alhali tabi'a ta dan adam manzo Allah bai ji shi ba bane shi a ya ji ba ya son tambayar ne ba wanda manzo Allah bai ce musu komai ba sai da manzo Allah ya gama sai ce ina wannan da yazo yana tambaya game da sa'a sai ce gani ya manzo Allah sai manzo Allah ce in aka tozartar da amana ka jirayi tashin alkiyama فانتظر الساعة أي ساعة الفساد لأن القيامة لا تقوم إلا عند فساد الدنيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله لأن الله سبحانه وتعالى من لطفه وحكمته في آخر الدنيا يرسل ريحا باردة لطيفة تأخذ روح كل مؤمن فتترك الدنيا مع المفسدين عليهم تقوم الساعه sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza duyiatil amanatu in aka tuzartar da amana fantazir sa'a ka jirayi as-sa'a ma'ana sa'atul fasadi kenan in aka tuzartar da amana rayuwa za ta canza za ta lalace da rigingimu zai faru za a to daga nan sai abinda zai biyo bayan shi tashin alkiyama sai kuma sake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa kaifa ida'atuha ya yake ziyaya za a tozartar da amana sai manzo Allah ce idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi in aka dauki al'amurra aka danka hannun waɗanda ba su dace ba fantazir sa'a ka jira tashin alkiyama to manzo Allah matakai ya yace idza atil amanatu in an tozartar da amana ya tozartar da amana yake sai manzo Allah ya fassara masa yace duk sa'an da kaga ana daukar al'amura ana dankawa hannun waɗanda ba su dace ba ka tabbatar da an tozartar da amana matuka an tozartar da amana waɗanda ba su dace ba din nan ba za su yi jagoranci kan yadda ya dace ba ne za su yi jagoranci ne kan san zuciya sai barna ta yadu a ban kasa zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas to lokacin ba abin da zai zo bayan shi sai tashin alkiyama saboda Allah madaukakin sarki manzo Allah ce la taqumu sa'atu hatta la kafin fil ardi man yaqulu la ilaha illa sai aka ce to yaya za a yi da mu'minai sai aka ce karshen zamani Allah zai aiko iska tafsassan iska mai sanyi sausan iska sai ta zo ta ɗauki ran dukkan mu'mini sai ya saura kafirai da fajirai alaihim ta komul kiyama a kansu za ta shi alkiyama to a kan wannan magana cewa rashin kyakkyawan jagoranci manzo Allah ya fassara yanzu ka nuna man amanan da ake waɗanda ake dankawa amana an danka masa ne don an amince da shi ɗari bisa ɗari don zai don Allah a wajen siyasa a wajen tattalin arziki a wajen ilimi a wajen mai duk wani ɓangare yanka duba sai ga kwamace ala ake yi sai ka yi mamaki yaya za a yi a ce za a rayu rayuwa ke mai kyau dole sai an shiga cikin waɗannan abubuwa dole sai an in kana so ka karanta sahih muslim kitabul fitan wa ashrati saha kitabul fitan wal malahim ina mana al fitan wal malahim malahim kashe kashe zubar da jini sai da manzo Allah ya bada labari daya bayan daya daya bayan daya ya ba da labari baki daya in kana so ka karanta kitab sahih sahih muslim akhir sahih muslim kitab al-fitan wal malahib ba mun karanta ba zaka shine yaushe zaka yi mamaki abubuwan da ke faruwa dole su faru saboda an an shirya musu faruwar dole su faru abin mamaki shine in ba su faru ba shine yaya kuma sababi duk ya hadu kuma abu bai faruwa wanzu Allah zai faɗi abin da ba gaskiya bane ba a'a amma a shirya abu sababi duk ya faru kuma ka ce dan me ya faru ai faruwarsa ba abu ne mai ban mamaki ba rashin faruwa shine abin da zai bada mamaki to rashin kyakkyawan jagoranci shi ke na ya kawo muna wannan abubuwa to ya za a warware ina ma wace yaya aka yi aka samu rashin kyakkyawan jagoranci kai da ka faɗa da ni da ka faɗa min da mu da muka ji duk baki ɗaya wanda muka zaba din nan tsakaninmu da Allah don Allah muka zabe shi wanda muka ki zaba din nan tsakaninmu da Allah don Allah ne muka ki zaba shi eh san zuciya ne kowa kudi yake so malami na son kudi sarki na son kudi shugaba na son kudi mace na son kudi kowa na son kudi to mu duk baki ɗaya an taru karkashin bukata ɗaya kuma a ce kar a yi kishi mata me yasa suke kishi mace hudu karkashin namiji ɗaya ba shi ke kawo kishi ba tun kowa muna karkashin abu ɗaya kowa kuɗi yake so me zai da kuɗi wallahi tallahi bai san abin da zai da kuɗi ba bai san abin da zai da kuɗi ba ya tara kuɗi ya tara kuɗi ya tara kuɗi har tattaba kuɗin za su amfani amma kuma har yanzu yana so ya tara kuɗi ina za ka da shi me za ka yi da shi har abada ba za ka ba za ka taba jin wani shugaba tun daga kansila har kwamishina har gwamna har minista har mataimaki har shugaba har kowa ne ne ba za ka taba jin cewa ya je kasan waje dukiyarsa da ke aje ya ɗauko miliyan 100 gashi a taimaka ma talakawa ba har abada duk abin da zai yi in ma zai kudin kasa yake ba zai taba cire kudin aljihunsa kuma suna tare da kudin miliyoyi balayi suna da su kuma duk kudin da ya fita waje ba zai dawo ba me yasa ka ɗauko ka kawo noma ka yi in noma ka yi hannu ka yi kanta za ka ba ka kai musu ya aka yi sun san yadda aka yi sun suka shirya ma yadda aka yi shi yasa suka saka maka kai ma haka nan randa da duk suka ga alama kana so ka dawo ba zai yiwu ba ma ko kai ko magadan ka ba wanda zai iya dawo da wannan kuɗi ba da zai karshe ma dukiyar da je ka tara a wajen ko gidaje ko mai kana mutuwa a wajen ko a garin ku kasar tana da percentage a ciki da za ta cire ka mutu ba a samun haraji sai an kasa kudin akwai abin da za a cire ba da zabin ka ba ko zabin magadan ka ba to sa'an nan sauran kuma ya za a yi a caccala a game za a yi wani shugaba duk ba wanda ba shi da dukiya makil a kasashen waje da kamfanoni da menene da menene wa ya taba cewa bara na je dukiya ta kona aika a kawo miliyan 100 warin taimaka ma talakawan kasa na kwarai wanda zai yi cikin kudin kasan zai dauka ya yi muku kuma ku tafi kuna ta cewa kun gode kun gode kun kudin kasar zai dauka yi kuma duk wanda ya kashe miliyan daya ya yi makasa miliyan nawa ya daukan makan shi eh. to babban masifa ita ce lokaci ya kai ka rasa kuma waye waye sai kuma dole eh saboda matsala ta zama cin mutunci ake da cin zarafi mai mutunci ba sai ya jajikin shi ba to shi da sai wasu sai kowa ya sauri shi kenan me ake ciki kowa kuɗi yake so kowa ga yana zance yana faɗa ga wallahi tallahi kuɗi yake so kuɗi ne dukiya ce ar kuɗi ake so kawai halaka za a yi za a dawo mutane za a yi menene da menene wallahi kowa kuɗi ya sa maka ba kuɗin nan kuma me za a yi da shi ina za a je Allah kan isa sani Allah ya ba Najeriya arziki da dukiya dukiyar da kuɗin ɗauka ake ana fita da shi ita kanta Najeriya aiki a tausaya mata a gyara ta a kula da ita ba ta cikin lissafi sai dai maganganu da alkawurra da surutai da fada da menene da menene yanzu duk ɗan shekara hamsin ko sittin dan Allah zai ci moriyar wutar lantarki awa 24 a shekarar biyar ba dauke wuta ba yanzu in aka ce za a gyara wutar najeriya zai dau shekara nawa yaushe ma magana wuta za ta gyaru eh wallahu alam ko to haka za a ta fama kenan ko har sai ji wani jilin waɗansu jilin dai sai dai su tafi da takaici sai eh, ya za a yi yanzu ta najeriya za ta gyaru shekarar goma nan zuwa gaba wutan najeriya za ta gyaru nan zuwa shekaru goma ta zama kamar dubai kamar faransa kamar ingila duk ɗan da aka haifin shekara talatin arba'in bai san ɗauke wuta ba fa sai da ya ji labari eh sai dai fata ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم